This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voa hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karantawa sahabo Imam Aliyu. a arewa maso gabashin najeriya kalla mata yan kunar bakin wake uku ne suka tarwa kansu su kashe mutane hudu da su kansu maharan a wajajen fitar birnin maiduguri fashe-fashen da suka auku da su bahin jiya jimma'a an kai su ne sawoyi bayan da wasu harin kunar bakin wake biyu da aka kai cikin wani masallaci a birnin na maiduguri babban birnin jihar borno ya halaka kalla mutane talatin da 37 kamar yadda wakilin murya amurka da ya je wurin ya yi bayani Sharif Ahmadu wadda ya tsira daga harin ya ga muryar Amurka daga gadon asibitin da yake kwance ke karɓar jinya cewa mintoci suka raba tsakanin fashe-fashen biyu. Ya ce fashewar farko ta auku ne daga cikin masallacin guda kuma daga waje. Shi Sharif yana daga cikin mutane masu yawa da suka jikkata sakamakon wannan harin. babu dai wadda ya fito da alhakin kai harin nan da nan amma kungiyar mayakan sa kai ta boko haram ita ake zargin da kai jerin hare-haren kunar bakin wake a arewa maso gabashin najeriya kamfanin dillancin labarai na kasar faransa ya ba da rahoton cewa amurka za ta yi shawagi da jirage masu tara bayanan sirri kan take-taken boko haram a najeriya kamfanin dillancin labaran ya ce wannan mataki wani bangare ne na tura sojojin amurka zuwa yankin da shugaba barack obama ya ba da sanarwa kai a farkon wannan mako Mr. Obama ya ce cibiyar sojojin za ta kasance a Kamaru kuma za su gudanar da leƙen asiri da jirage kan take-taken 'yan bindigar da zimmar taimaka a kasashen najeriya da chadi da kamaru da benin da niger a kokarin da suke yi na kawar da barazanar da mayakan sa kan suke yi wa kasashen su hakanan shugaban na amurka barack obama ya ce farmaki ta ƙasa a ƙasar siriya ba zai yi aiki ba shugaban na amurka ya ga manema labarai jiya juma'a cewa ko da shike rasha ta shigo cikin rikicin kuma iran tana kara turo sojoji hakan ba zai yi aiki ba domin suna ƙoƙarin su goyi bayan gwamnatin da a idanun galibin ya kasar ba halattacciya ba ce in ji mr obama kalaman na mr obama sun zo ne a daidai lokacin da amurka da rasha suka cimma daidaito kan ƙa'idanci cewa za su nisanci jiragen juna yayin da ƙasashen duka biyu suke kai farmaki ta sama a siriya obama ya ce ta wannan kadai kasashen biyu suka cimma matsaya tun da rashin ta fara amfani da karfin soji a ƙarshen watan satumba wadda ya janyo tankiya dakarun siriya safiyar jiya juma'a suka fara kai farmaki a lardin aleppo a wani mataki da suke ɗauka na baya bayan nan na sake kwato ƙasa a gwabzawar da ƙasar take yi da ƙungiyar isis da kuma wasu ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar yayin da ƙasar kamaru ta yi zaman makoki domin jimamin mahajjatan ƙasar da turereniyar da aka yi a wajen jifar shaidan ta halaka jiya jimma a ta a jamhuriyar nijar kwamitin da gwamnati ta kafa domin ya tantance alhazan ƙasar da bala'in ya ritsa da su ya ce fiye da mahajjata saba'in ne a halin yanzu aka tabbatar da mutuwarsu kamar yadda za ku ji a ci gaban rahoton da sulaimu muni barma ya aiko mana daga yamai a yayin wani taron manema labaran da suka kira a yammacin juma'a ne mambobin kwamitin da ke bin diddigin abubuwan da suka biyo bayan tilmitsitsin na ranar jifar shaidan suka tabbatar da cewa ya zuwa yanzu alhazai 'yan nishar 78 ne suka rasu ali umaru shine shugaban kwamitin No service procèdent as ce qu'on Donc c'est la direction des affaires consulaires. Malam Ali Umaru ya kara da cewa yanzu haka ba a san ba inda alhassai 41 'yan Nijar suka shiga yayin da aka kista 34 da suka ji rauni. Daga cikin waɗanda suka rasu 48 ne kawai aka yi wa takardun rajistar mamata. Chaque corps a été enterré dans une tombe particulière, une tombe individuelle. kwamitin ya karyatar da jita-jitar cewa cikin rami guda aka binne ga wakin mutanen da suka rasu a turereniyar ta mina kafin a ƙara samun wasu bayanan na daban a nan gaba kaɗan shugaban kwamitin bin diddigin halin da alhazan nijar suka shiga a yayin wannan iftila'i ali umaru ya buƙaci jama'a su ƙara haƙuri domin a cewarsa hukumomin saudiya na ci gaba da tantance ragowar gawawwakin alhazai ta hanyar binciken zanen yatsu don ganin an gano zahirin sunayensu da kasashen da suka fito a gaida sule barma Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana damuwa kan barkewar tarzoma a birnin Kudus, inda ya kira ga shugabannin yanki su hana amfani ko furta kalamai da za su ruruta wutar tarzoma ko fusatar da jama'a ko haifar da rashin fahimtar juna. kuma ba na jin sai mun jira an cimma daidaito kan dukkan batutuwa da suka eh, akwai tsakanin isra'ila da falasɗinawa kamin mu kashe wannan wutar in ji mr obama ana sa ran sakataren harkokin wajen na amurka mr john kerry zai gana da prime firaministan isra'ila benjamin netanyahu makon gobe watakila kasar jamur yayin da mr wato mr netanyahu yake ziyara a kasar a halin yanzu kuma idan ka tambayi masu nazari kan al'amuran yau da kullum a yankin Falasɗinu da Isra'ila kan musabbabin tashe-tashen hankulan da suke aukuwa, watakila za a samu bayanai da dalilai masu karo da juna. Wata lauya mai kare 'yancin bil'adama ba Falasɗiniya Diana Butu ta ce kona gidan wani ba falastini a yammacin kogin jordan a ƙarshen watan yuli har ɗansu ɗan shekara ɗaya da rabi da haihuwa ya mutu nan take kamin iyayensa waɗanda su ma suka jikkata sosai a harin suka bi da nasu daga bisani a zaman dalilin wannan rikici amma wani mai fashin baki a isra'ila wadda yake da majiyoyi a majalisar dokokin kasar ya ce kashe wani bai hude da matarsa a gaban 'ya'yansu hudu cikin wannan wata da kuma batun da yahuda suke cewa ina ‘yancin addini idan ba za a kyale su su yi ibada a wuri mafi daraja na uku ga musulmi wadda shi ne wuri na ibada mai daraja ta farko ga yahudawa ina ‘yanci yake bayan da isra'ila ta kama birnin ƙudus a yakin da ta yi da kasashen laraba a 1967 isra'ila ta yadda za ta mutunta hana yahudawa na yin ibada a wurin mataki da ake amfani da shi fiye da shekara dubu ɗaya lokacin da masallacin yake karkashin ikon daular ottoman To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Amurka za ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki matakai da suka dace kan Iran cikin 'yan kwanaki masu zuwa saboda gwajin makami mai linzami da ta yi a farkon wannan mako. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha fawa wacce ta bayyana haka ta ce binciken da aka yi ya bada tabbacin iran ta harba makami mai linzami ranar goma ga wata wadda zai iya dakun makamin nukiliya kuma a fili yake cewa matakin ya saba a kuduri mai lamba ɗaya tara biyu tara da kwamitin sulhun ya amince da shi shekaru biyar da suka wuce madam ta ce amurka tana tsara rahoto kan lamarin da za ta miƙa kwamitin mai kula da batutuwan takunkumi kan iran kuma amurka za ta tunkari wakilan kwamitin baki ɗaya kan wannan batu ta gaya murya amurka cewa da wuya matakin da farisan ta ɗauka ya shafi aiwatar da yarjejeniyar da hakulla cikin watan yuli dangane da shirin nukiliyar da manyan ƙasashen duniya shida duk da haka ta ce tilas a aiwatar da daidaiton a gefe ɗaya kuma larabtar da ƙasar saboda saba da ƙudurin na majalisar ɗinkin duniya. Ƙasar Hungary ta rufe kan iyakarta da Croatia da karfe goma sha biyu na dare agogon yankin wato na jiya Juma'a wato misalin karfe goma sha ɗaya na dare agogon Najeriya da Nijar da Kamaru goma kuma a Ghana. Ƙasar ta dauki wannan mataki ne domin ka wato kare kurarar dubban 'yan gudun hijira da suke shiga ƙasar kowace rana kamin su ci gaba zuwa arewacin Turai. kasar ta kyale ɗaruruwan bakin haure rukunin ƙarshe su tsallaka cikin ƙasar kamun ta garkame kan iyakarta tuni ƙasar ta gina wani shinge da zai hana wato mutane shiga ƙasar ba tare da izini ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma saurare a gyara zama Ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Ilon a ya wuce gara. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari iya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Alade kwane ba ta gani dan bubakar ne da sai baya ba bubakar sarkin musulmi shi ya dan hasan ne sarkin da jikan hasan ne da duniya halabila ba da ba ba bubakar dan jikan Hassan ne, Bubakar kuma da Hassan ne, da duniya labira. Balau baba Bubakar da duniya labira. Jama'a masu sauraro barkamu da wannan safiya ta Asabar Halima da fata an tashi lahiya. Lahiya, lau mala ina ji ka kace lahiya kana kwaikwayon 'yan Nijar ku. To dan muke gaisuwar arawa ne yau. To Ibrahim da harko dai ga gaisuwa da fatan alheri zuwa ga gire bukar babban daraktan kamfanin sadarwa na amfani a jamhuriyar Nijar tare da duka iyalan shi. Haka kuma Muna taya su murnar auren yasu Jumaran wanda aka ɗarma jiya Juma'a tsakaninta da angonta Asuman amadu Maiga. Allah ya sa an yi a sa'a, Allah ya sa mijinta ne ita kuma matar shi ce. Allah Ubangiji ya kaɗe hituna ya gama hankulansu, Allah ya ba da zaman lahiya da zuriya ɗaya ba, kuma kamar yadda muke cewa mutu raba. Amin. Ga <laughs> gaisuwa bari ya huce zuwa ga mai martaba sarkin jajere Alhaji Hamza mai buba ibnu Isa Masho da fatan yana nan lami lahiya da iyalan shi da kuma duk jama'ar shi hmm. a hwada shi da ke babban gida. Amin. Ga kuma wata gaisuwa ga masu sauraron hilin nan na abari ya huce malam isyaka tanimu mahauci sabon fegi wase da malam jibrin tsohon limamin lantan sabon fegi wase muhammadu makawu ibrahim ira bayan fadar wase da malam sa'idu bangon wase da shugaba hassan ira yaya iliyasu ibrahim ira bayan fadan wase malam ira wannan iran wani gari ne koko to ni ba ni sa na karanta daidai to Allah ya sa daidai ne yawa eh, to ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Ubando Madatti Birawa Lahiya direban First Lady Hajiya Salamatu Tanku Almakura hmm. gwamnan jihar Nasarawa akwatin gidan waya 323 ya ce yana gaida masu gabatar da abari ya huce mun gode masu gabatarwa suna amsawa sosai mm. kuma yana gaida matan shi Fatima da Halimatu da Sa'adatu da mm. kuma Fatima uban doma yana gaida Maryam da Maryam matan Sardauna Igga Aliwa Rimi uku lahiya Muhammadu mm. mai shayi da Musa mai kyafi da Alhaji Tanko Hassan ‘ya'yan Alhaji uban doma datti direba direban matar gwamna to da fatan duk suna nan lahiya Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Dr. Yahaya Tudu Amba da Dr. Mai Wali bayan NBS Lahiya da Dr. Abdullahi Sauro na Alhaji Manga gonar Sarki Lahiya Tudun Habu Lahiya jihar Nasarawa. Dr. Ladan zannan malamai No. 4 Alkali Street Lahiya da Hajiya Fatimatu Boji Alhaji Manga da Ayagi Alhaji Manga da Maryam da Laure matan sauro na Alhaji Mango gonan sarki lafiya tudun Habu da watan na karanta waɗannan sunaye daidai. To haka ne Halima ga ɗan bangai suwa za ga masu sauraron mu Muhammad Uwaisu unguwar Nasarawa a gama wa jihar Bauchin Yakubu da fatan kana lafiya sai Muhammad Manga Kobi. a Baucin Yakubu haka kuma muna gaida masu sauraron Adam A Adam Gaishuwa inda lokaci yana da wani labarin da ya aiko mana sai Muhammad Dalhatu da Ali Adamu Jauro mai gidan wanka muna kuma gaida wato comrade a Bashir Dauda da iyalansa shi ma da fatan suna nan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu wato Bamanga Adamu Kombani Shabbal mai akwatin gidan waya 378 a kumo jihar gombe najeriya da fatan kana lafiya na ga kina daga yasa a'a in an ce kai bahilla ce ne kai sai kai ta dariya ka ga yadda kace shabbal eh. <laughs> daga jin shabbal an san lallai kai ma dai bahilla ce ne <laughs> to ga dubu ga zuwa ga mala Aminu Abdu Baka noma tare da iyalansa unguwar ina ji unguwar mai nagge ne ko sani mai nage ba sani mai nage a kanan dabo haka kuma muna gaida mai sauraron mu nuruddin garba inki akwatin gida 207 lamba 524 kofar mazugal a kanan daban najeriya da fatan dukkuna na lafiya jikan maya mutane malami da maya mutane yan kudu bai. Malami dama ya kudu bai. Dikan ma yan waliyai. Malami dama ya waliyai. Da duniya ha lafira. Bai dawo ba babu baka. Sarki da duniya ha lafira. Bai dawo na sarkin bauran dangi bayabana. gyara baya bana shehu na sarkin bauran dangi bayabana. gyara baya bana shehu na sarkin bauran dangi bayabana. gyara baya bana sarkin masu ilimi sarkin masu kyauta sarkin sarki musulmi shi ka sarki musulmi kai a sarkin masu ilimi kai a sarkin masu kyauta sarkin yaƙi halewa dan sarki musulmi. Namun masu saurari za su ji ka kana kana bin ɗan anace kana waka tsakaninka da Allah <laughs> wato da kina nema ne da kirama abinda na bada da gaskiyan kana waka hausan ma irin ta ɗan anace kake <laughs> to shi kenan haka to halima za ki fara bamu labari ko to malam iro na labari fatima zahara ta aiko mana shi yar zamfara ce amma tana karatu a jami'ar sokoto ta aiko mana wannan labari ne na cewa wata mota ce ta tashi daga arewa za ta Lagos cike da fasinjoji. Hmm, sai fasinjojin suka yanke shawara duk suka tattara kudaden suka ba direban don ya adana musu. Hmm. Kamar sun sani ko suna cikin tahiya kwatsam sai ga mutanen. <laughs> 'Yan hashi da makami hmm. yawa, 'yan hashi da makami. suka tsai da mota suka shiga suka, bincike kowa da kowa ba su samu komi ba. da sai shugaban yan hashin sai ya hango wani basakwace a zaune hmm. kawai sai ya karkata je wurin shi ya ce a'a na shehu mutanen Allah hmm. sadda duk aka bi ɗan gaskiya ku annan eh. shin na sakwato ina batun kuɗi suka kwana hmm. <laughs> sai shi ba sakwatan ya ji daɗi an eh, ce na shehu sai ya ce kuɗi haba ba ka ajiyar kuɗi ga ƙugu nai ai kuɗin suna can ga direba mun bashe su saboda ɗiyan banza irin ku <laughs> ji ne har da magana irin ta eh, sakwatawa eh. to na tuba alhaji ya rubo dinga idan kana ji na na tuba <laughs> dr abdalla kai ma in kana ji na tuba amma ba sakwace ne kada ji haka ne haka ajiyar su ga eh, kugu eh. yan bashe su ga direba saboda 'yan banza irin ku ya dai ballan sake nan <laughs> assalamu alaikum ni dai na abubakar umar tsari kuma wannan sako zuwa ga halima jimrau a gaskiya na daɗe ina ta neman yadda za a yi wannan sako ya isa direct gare ki amma allah bai kaddara ba sai a wannan karo ta dalilin hassan mai na kaina to sakon da shi ne a lokacin ina dan sandan yan union wato ma'ana road transport employee ni ne kwamanda nan nan layi na lambata a nan filaja to wani mafi ni ne ya zo zai je lambata ya zo same ni ya ce mai na mota lambata sai na nuna mishi ya ce nawa kuɗin mota na gaya mishi kuɗin mota ya biya kuɗin mota sai ce mini idan zai shiga sai ni ce shiga baya watan abin da ya bani mamaki shine lokacin ni na zo an haɗa kuɗin mota kowa zai shiga mota in zo kawai sai ni duba sai na ga mutane a cikin boot <laughs> nisa kai ba wa Allah nisa ta so ba da nake nufi ba nisa so ba kai kace shiga baya ba to ai ba dan nake Ali ba je wani ji da kyau kun ci bashi zan kama ku Hassan mai na kai na har da kai ko da kyau tsari Zan kama ka zan rama Malam Ira kana ji ko da kyau. <laughs> Halima wato ah, Adam A. Eh, Adam gaishewa ya kuma da wannan labari na wato wasu mahaukata ne guda biyu. To. Ah, suna gidan a gidan mahaukata ɗaya sunansa ɗan kaka ɗayan kuma ɗan kawu. To. ana nan a ah, rannan sai ɗan kawu ya faɗa ruwa har ya kusan mutuwa. To. To kai kawai sai aka ga ɗan kaka ya je a guje ya je ya tsamo shi daga cikin ruwan ya ya fito da shi daga ciki mm. to manajan wannan na gidan shugaban gidan mahaukata da aka zo aka faɗa masa abin da ya faru sai ya sa aka kira ɗan kaka zuwa ofishinsa mm. da zuwa ɗan kaka sai manajan ya ce masa shi shugaban kenan ya ce masa ka yau gaskiya ka burge mun fa saboda ka ceto ɗan uwanka daga halaka wanda haka ke nuna mana cewar dai ka samu lafiya mm. to ana cikin wannan magana sai ga wani mai gadi jami'in tsaro a wannan gidan mahaukata shi a guje yana cewa ga ɗan kawucin ya rataye kansa ya mutu wanda aka ceto daga ruwa kenan shine sai gogon ɗan kaka sai ya ji haka sai ce a ce kash ai ba shi ya rataye kansa ba ni ne na rataye shi domin ya bushe <laughs> an yi sa ba a sallame shi ba da saura <laughs> da saura kenan eh, da saura ya fito da shi daga ruwa kawai sai je rataya shi saboda ya ga ana rataya shanya domin ya bushe <laughs> yawa aha an yi mm. wanki a shanya shi ma ya haɗa ruwa an tsamo shi ya bushe sai ya ƙara shi a wurin Allah ubangiji ya ba mu hankali ya ƙara mana hankali mu duka amin su mamin da ake dalalo yake koina daho dake dalalo yake koina saiwa ba ma ba daga Allah a gada muna gada sha maza da giwa masha da fi Zagi mai kashi guda banki mai giyon baka Ke bugun Kaduna ban ma'aha alban da bindiga. Bindiga in kashi ta kai ko hannu na gida dan ni na sai aka ce mami daura ana samari mu inda sarkin daura muhammadu sarki mamman bashar rawa ya lila duhu sarki mamman bashar rawa na da wadda ka samu duniya Allah baka lahira kuma Allah ya sa kana gana da annabi sarkin sulluba waje kan kora alhaji ya bagire man da kai mashi sarikin ma shi ya sawo doki ya bi kamani kuma sarikin arewa je kan kora shi lahira na yarda barin garin gasa janara majoya gada agada janara manjo agada yawa

nan ga ibi na biya ya mutu ba wa hakan ka debe kwabo na takwas mata ba aiki gama a mutana da kwando da kwando suna gara ma yanzu kwando gudana balen duniya sarkin bawon mutan dan adi baki na kamar shiki ya kare mata ma'aiki kama hakari na da magodan mutanen to ku jama'a ina ba gudun dan ali babban mutum bai shigewa to da hannu kamar mai gidin kuntuki ku jaba ina ba gudun dan Ali. Babban mutum bai shige wado, to da hannu kamar mai gidan kuntuki. Mata ma'aiki jama'a kai. Dan je magojan daudun kuya muna shawara dauri dai ka ce ba ka son dan ali yi hushi da su ba su yin koko bono su zan da iya mutan dan ali to da ciya da raga suna dan ali ba wa rashin mutunci yana dan ali to kuma cin amana yana dan ali to da rashin ragowa yana Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. A arewa maso gabashin Najeriya kalla mata 'yan ƙunar bakin wake uku ne suka tarwatsa kansu zuwa kashe mutane hudu da su kansu maharan a wajajen fitar birnin Maiduguri. fashe-fashen da suka kuda su bahin jiya jima'a an kai su ne sa'o'i bayan da wasu harin kunar bakin wake biyu da aka kai cikin wani masallaci a birnin na maiduguri babban birnin jihar borno ya halaka akalla mutane 37 kamar yadda wakilin muryar amurka da ya je wurin ya yi bayani shugaban amurka barack obama ya ce farmaki ta ƙasa a siriya ba zai yi aiki ba shugaban na amurka ya ga manema labarai jiya juma'a cewa ko da shike rashi ta shigo cikin rikicin kuma iran tana tura sojoji hakan ba zai yi aiki ba domin kuwa suna ƙoƙarin su goyi bayan gwamnati da a idanun galibin yan ƙasar ba halattacce ba ne in ji mr obama kalaman na mr obama sun zo ne a daidai lokacin da amurka da rasha suka cimma daidaito a ƙa'idance cewa za su nisanci jiragen juna yayin da kasashen biyu suke ta kai farmaki ta sama a ƙasar ta siriya yayin da ƙasar kamaru ta yi zaman makoki domin jimamin mahajjatan kasar da turereniyar da aka yi wajen jifar shedan ta halaka a jiya juma'a a jamhuriyar Nijar kuma kwamitin da gwamnatin kasar ta kafa domin ya tantance alhazan kasar da bala'in ya ritsa da su ya ce fiye da alhazai saba'in ne a halin yanzu aka tabbatar da mutuwarsu. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.